yi tsaya na ɗan yi burki na ɗan ja hankalinmu akan abubuwa da wato suke faruwa a rayuwarmu wanda yana daga cikin abin da ke jawo fusatar Allah tattare da mu idan ka kalli rayuwar nan malam wato za ka ga cewa wallahi wallahi Allah yana haƙuri da bayan shi ɗauko ɓangaren addini wanda a nan ne aka fi tsammanin tsoron Allah yanzu ka duba ka ga yadda ake ta kara kaina akan abin da ya shafi tauhidi da aƙida ga masu hawa social media suna ganin abubuwan da yake faruwa yawanci waɗanda ƙananan wayoyi suke da shi kuma ba sauraron kafafen yada labarai suke da shi ba wallahi ba sa sanin me yake faruwa a wani lokaci rahin sanin me ke faruwan alheri ne amma a wani lokaci kuma sharri ne domin inda ya zama alheri shine baka ma san rigimar da ake ba balantana a ja hankalinka haka ne ko ba haka ba da haka kai inda dan inda dan ka saba din nan zuwa karatu kana zuwa kana jin me Allah ya ce me annabi ya ce menene tauhidi menene aqida menene musulunci menene kafirci me sunna menene bid'a da haka duk hayaniyar su a can kai baka ma ji ana yi ba balantana ka fada kaga nan alheri ne ko to inda sharrin yake kuma duk ranar da kai karaskiya da masu irin wannan aqidu na banza to wani in ya kwashe kafarka wala ba za ka ankara ba sai ka ji ka a gabar wuta ban gane ko kun gane ba saboda baka san me yake faruwa ba to tunda baka san me duniya take ciki ba ana nan ana nan wata ran tafiya za ka sai wani ya ja kafarka kawai a makaranta za ka je ka shiga sai wani ya ja kafarka yanzu jiyan nan wasu bayan Allah suka kira ni suke neman addu'a daga jihar Kaduna cewa kaninsu ne ba su ankara ba kawai suka samu labarin cewa yana da bible akan waye shi har ma ya fara zuwa coci wallahi kuma suka ce mutumin kirki bawan Allah ba su ankara ba aka gaya musu ai ana ganin shi yana higa cocin anguwarsu me ya faru za ka samu irin waɗannan abubuwa na social media yana hawa har ya gamu da wasu friends wanda suke mugaye kafirai suka ja hankalin shi ya zo ya bi ko kuma abokansa a makaranta tunda an ce yana jami'a kuma suka ce min farkon yadda matsalar ta fara da shi shine wani kos ya nema sai aka hana shi kos din sai ya shiga irin hari na kamar frustration hakan nan ransa ya ɓaci bai ji daɗin abun ba har ma ya nemi ya bar karatun ma aka tilasta masa dai sanda ya ya ci gaba da karatun amma tun daga nan da ya burkice to burkicewar kuma sai take nema ta raba shi da addini ma gaba daya ya watsar da abokai ya watsar da abu mutane sai ya zauna shi kaɗai sai ya awa uku baya tare da kowa sai ya shiga daki ya yi gum abinsa ba ruwansa da kowa suka ce wallahi ba su an ba kawai labari ya zo musu mutawatiri cewa ya fara zuwa coci ka zo ka ga irin yadda inhirafat na aƙida yake yanzu ka dubi mas'alar malam idris abdulaziz mas'alar malam idris abdulaziz fa a ramadan din nan mun yi magana kun sani kusan kwana biyu muka ko uku a tafsirinmu na ramadan muna bayani akan wato abin da ya shafi tauhidi muka ɗauko wannan mas'ala muka zo da littattafai in ba ku manta ba a nan muka fito da bayanan malamai dangane da matsalar malam idris abdulaziz na cewa ba a ne neman taimakon kowa sai na waye sai na allah amma wasa gaske wasa gaske yanzu dai wannan matsalar gahinan ta kai malam idris kurkuku kuma wallahi sun matallahi bari faɗa muku kaga wannan matsalar ana ganin ta kamar wasa ko na rantse da Allah idan ba a ɗauki mataki a kanta ba to za a wayi gari duk wani littafin tauhidi sai an daina karantar da shi a ƙasar nan saboda za a hana ka magana ma akan haƙƙin Allah bambance shi da haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda duk wani musulmi ya san akwai haƙoƙin Allah wanda ba a danganta wa manzon Allah wannan haƙƙi ya san kuma akwai haƙoƙin manzan Allah wanda Allah ba a danganta masa su duk musulmi na kirki wanda ya san me yake yi ba ko a wacce ƙungiya kake ka san cewa akwai abin da haramun ne a danganta wa manzan Allah wannan abu haƙƙi na bauta haƙƙi na bauta ba haƙƙin annabi bane daga cikin annabawa haƙƙi ne na Allah to cewa a nemi taimako gurin wani wannan haƙƙin waye jama'a don Allah haƙƙin Allah ne to don me za a danganta wa manzon Allah kaga wannan matsala ce a fili amma ana ji ana gani matsala tana so ta kai wannan bawan Allah zuwa ga kurkuku kuma abin da zai baka takaici da haushi shine akwai waɗanda su kuma ƙarara suka fito suka ɗauki haƙoƙin Allah suka suka danganta wa wasu duk waɗanda suka yi wannan abin an san cewa kafirci suka aikata amma ba wanda yake magana a kansu yanzu ga wannan wakar da waɗannan yaran suka zo suka dinga yi shehuna abul fatihi ma Allah ne shehuna wayi wayi ko ba ji ta ba kana da ita ma ko yanzu don Allah waɗannan suka cancanci kamawa da ɗaurewa ko malam idris da ya ce ba a neman taimakon kowa sai na allah dan allah dan allah wa suka cancanta a kama a hukunta tsakanin waɗancan da malam idris abdulaziz su suka fi cancanta amma kaga ba wanda yake magana su mutum ya zo ya karantar da tauhidi na tsakani da allah an zo an shigar da wasu al'amura na siyasa da wasu al'amura na zalunci lallai ana so sai an cutar da wannan bawan Allah da wannan muke addu'a ba bala Muhammad kauran bauchi ba duk wani shugaba wanda babbar bukatar sahi ne in ya samu mukami ya karya malaman sunna da sunnar manzan Allah Allah ka karya shi kowaye ne kowane ne shi in dai manufarsa ta samun muƙami. da ƙoƙarinsa na samu matsayi da kujera shine ya karya sunnar manzan Allah ya karya tauhidi ya wulakanta masu karantar da tauhidi Allah ka nuna misali akan wannan mutumin kowaye ba daidai ba ne ko malamai sun ja baki sun yi shiru akan wannan matsalar wanda kuma wallahi kura ce wannan in ta gama cinye malam Idris na rantse da Allah ya ta cinye kowa a ƙasar nan wallahi to ya za a yi ba za mu dinga fuskantar matsaloli na rashin samun ruwan sama ba bayan muna ji ana zagin Allah mun ja baki mun yi shiru wannan shine muhallin shahid din kawo maganar nan